Mayakan na Boko Haram 'yan asalin ƙasar Chadi wato Abu Abor mai shekaru 61 da Abubakar Hassan mai shekaru 51 sun yi saranda ne tare da miƙa wuya ga dakarun sojin Najeriya na babban sansanin sojoji na goma sha ɗaya da ke gamborin Gala a jihar Borno. Mai magana da yawun sashin aikace-aikace na hedikwatar sojojin Najeriya, Kanar Aminu Ilyasu, ya ce binciken farko da suka gudanar sun gano cewar waɗannan mayaka biyu suna ɓangaren abubakar shekau ne da suke zaune a wani matsuguni da suke kira Bagadaza a zirin tafkin Chadi. Mayakan sun yi bayanin cewar barin wuta da sojojin artillery suke ta musu na tsawon watanni ne ya daidaita su tare da rugurguza sansanin nasu. al'amarin kenan ma da yasa suka mika wuya ga sojojin Najeriya. Rundunar sojan Najeriya ta ce samun waɗannan 'yan asalin ƙasar Chadi cikin mayakan na Boko Haram a Najeriya. Lalle kam akwai sojojin haya da ke yaƙi kafaɗa da kafaɗa tare da mayakan Boko Haram a nan Najeriya. Abdullahi Aliyu Katsina da ke zama shugaban kungiyar samar da kyakkyawan shugabanci da tsaro a Najeriya, wanda ya yaba wa sojojin Najeriya ya ce lalle kam akwai buƙatar ɗaukan sabbin matakai. A wannan hari da su sojoji suka kai na artillery alamu ya nuna cewa tabbas wannan yakin ba yaki ba ne ba na Najeriya kawai. Yaƙi ne wanda ya danganci wannan yankunan ƙasashen namu kuma ya zama tilas a ɗauki matakai waɗanda za su a rufe waɗannan ƙofofin da ake amfani da su wajen shigowa Najeriya domin abin da nake hasashe shine in ba a ɗauki matakai waɗanda masana ke ta kiraye-kiraye na a ɗauka musamman na mallakar drones da za su rage a sanya rayukan sojojinmu a cikin haɗari to akwai alamu na cewa nan gaba kaɗan wa'annan za su dinga gangarowa wannan yankin namu na Najeriya in ba irin wannan matakin aka ɗauka ba so nan gaba kaɗan duk wasu 'yan ta'addar da suke wannan yankuna za su yo ma wannan yankin namu na Najeriya tsinke saboda nan ne za su iya samun mafaka. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.